الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسرتنا وقدوتنا ومعلمنا وقائد دقيقة محمد وعلى آله وصحبه ومن على نفسه وحلى بسنته وجاهد بهذه وزاد بالإيمان في الدين وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم عشرين سبعة فوجه الربيع الأول في رمضان أن صلى الله عليه وسلم إذا في سماء الجبل الله سبحانه وتعالى يا حتى أقول من شيء قبل درجة التربية شو أن مثلا الشيخ من الإمام ابن القيم عليه رحمة قال هنا من البيان أكرم في قبل اللي هو جبل nisantar da yara musamman da suka fara kasawa ko da suka kai matsayin balaga ya wajaba ta maka mutu da zina ya zama an sa hukuncin zina a cikin zuciyar shi ne ma da yake ta mana lassosa waɗanda suke bayani akan sunin zina da yadda shari'a ne ya kamace ta kuma ta kyamatar da mu a game da wannan mummunan al'ada wacce take zubar da mutunci wacce take haifar da bala'o'i da cututtuka a tsakanin al'umma sannan kuma a ƙarshe masu aikata wannan mummunan al'adar makomar mummuna ce a ranar tashin alkiyama. Ana kamana hadisin رائد الإرادة كما حديث المطر كما نظر أن صلى الله عليه وسلم إيجيش أكتوك إيجنوك متى نتأكي معذابا أجهن كما أن صلى الله عليه وسلم في كفتية فيه إيجا وصفنا هذا الكتر عوصات أكتن عوصات أكتن عوصات أكتن عوصات أكتن عوصات أكتن عوصات shi suwaye wannan san ya jibrilu aka ba shi amsa aka ce ai su ne mata masu zina da kuma maza masu zina a cikin al'umma aka tsare Malam sai ya ci gaba da cewa wa kana Allah subhanahu kuma Allah madaukakin sarki ya ce a game da al'amarin zina wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa ja'a sabila wala ta faru zina kada ku sanci inda zina take kada ku kusanci inda zina take wato hanyar da za ta kai ku zuwa ga zina kan ku ta duk abin da zai kai zuwa ga zina to musulmi ya wajaba a gare shi ya toshe wannan hanyar bayyabi ta inda domin ita zina kana fashe ta kasance alfata الخاشات إذا وساء السبيل ونزلي تابوا لنا تزمحن يغدم كل سبيل يجي عين سبنا وكذا مسلمين أنا صورة تشكل لماذا تتبع من الذي في شكوى سبنا كذا الجراء قبلت يأتي مسلمك أين لوكوتي لا جزاء ترى الأمة لجزنا ta sanya doka ta farko ita ce dokar yin aure hanya ta farko da musulunci ya bada wacce za a yi faɗa da salama ita ita ce yin aure aure hanya ce shi babba da ake bi domin kashe umma daga fitina da bala'i da sannan na biyu musulunci ya sanya dokoki na babbul kafa عند إلان الوحد كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا ذلك حسادهم وكل المؤمنات يغضطن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يغضين زينتهن إلا ما ظهر منها ماذا تنسى إذا هو تتكلم تكلم حتى باناتها ما تنسى إذا هو تخذر تتكلم وزا جنسى ما وزا جنسى أنت قاعدة تغفر المسرح فيها فمن في رأيه في البداع مسلم سياسة للمكاتب الجاسم الجاسم معنى في يكيدش أطيع المعنى العام أطيع المعنى الخاص المعنى العام في الحجاب أنا نقل كلمة في الفوج كلمة في الفوج الكلب أقوال مذا كان معاملة مذا كبا مجد كبا قلنا إجازي لما تتزونا عجلا وزا أخذ خوز أخذ سنة الحجيب أنا جيمة الخنزيب سنة الإجاب بمعناه الخاص يتبتلشي معناه الإجازي إلا شيء عجلا سفاج ما إذا سفاف من الشريكي مدد لما جماعة يتساع سفاف من الشريكي مدد سنة الإجاب بمعناه الشريك لا هذا الأقل لأقل شريك لأقل شريك لأقل شرط ما شرط الاتفاق ليجا شرط ثاني أسباب الماتع لقد كان يكون التاجر لتليف الجلد إلا من تسلية انتفاق لما تزاد صح يخذ الانتفاق في زي في مدى جدا كباك لا في إنت شرعة تبعد دامر دا شيء إيوا الاني لي مثلا شيء إيوا متكسر شعب خلنك أما أم بعد واجبيني ما تشرفه هو هناك يقول وقول إن الإطلاق مجي سنة أن يكون ضباضا يقسم شيء ليتاي كيف بصير إلى nuna kira halittar ta ba za ku za ta samu dukkan kaya ta fito baki sannan kuma an ya kuna sajika ya kasance ne kauri hanyar shafafi hanyar zama shara-shara wanda ta sa ikafi amma ne wanda mazan ne ya ce a ƙarshen zamani za a samu nisa'un tasiyatun ariyatu za a samu matan da ga sun sa tufafi amma tsirara ce yin wannan shigar da ake yi wanda ita ce kasiyatun ariyatu ya shi wani tufafi aka sa amma komai a waje wannan shigar ne su haku duk wannan musulunci ya zama dokoki ne saboda ne saboda kar a kai zuwa ga zina ba a kai zuwa ga zina in ba manta ba ai wasu shekaru wani limami a Australia ya taɓa yin kutuwa yake cewa mafi yawancin matan da ake musu fyaɗe a ƙasar Australia su suke jawo maza su musu fyaɗe saboda irin shigar da suke a banza akai masa ta a duniya har ma sai da ya jawo sai kungiyar musulmai ta australia wanda dakatar da shi daga limanci sai ya yi babba kan abin da ke faruwa ce sai buga misali ya ce naman da ke cikin leda kare ne ta jan shi ba safanin idan ka fito da shi waje da ake shi ba ka tashi a cikin leda ba idan kare ya zo sai ya dauka ya gudu da shi to haka mace ta bayyana ta bayyana kare ta musulunci hikimomin da yawa gare su ta hanyar da za a tsira da mu mu zama mutane masu sahara masu ƙarfi masu kamala cikakkun mutane masu hankali ba komi ba musulunci ya ce shi ne an ya ce zai zina mummunar hanya ce ya kama hanyar bin zina ya halatta ya kama hanya mummuna يعني كل ما يقدم إلى الزنا يجنب ويبعد تلك قبل الذي تنكر أخيك الزنا ويا وجب عليه أن تتشيء أعلم أن تتشيء يعني تتشيء لك تأخذ تتشيء أقول يتشيء هذا وتسر العورة لذلك تحق عن عورتك وليحذره الآباء وليحذره الآباء ولتحذره الأمهات وعي مدى وعي مدى وعي مدى في تسجد أبدا في مدى في كتب الدلام وليحاسب الجميع على الأبناء والبنات سنة كي عي مدى ما كان بكيه kuma sun tsara ƴaƴan su maza da mata daga zina abin da zai kai zuwa ga zina ku a tseratar da yara a karantar da su wannan a kyamatar da su a nuna musu munin wannan abu اللهم بدأت اللهم فشل قال النبي يا الله تكبت جنائك تتعفرنا يا الله كما تكبت كشيدا أما سيكي ولا يتتعفر لا يبياني أكنت ليعني نبي زلزلته ثم قول يقول لنا كان يجعل قول الزنا وكتب كل كتاب الله من القيد هيك او كوي كوي نمون الزنا ما سوى كتاب عوضة المحبين ونضحك المحبين الإسلام الجواب هو الجواب الكافي لمن سعنا عن الدواء الشافي ya yi bayanai masu gamsarwa a gamar yin yadda da na take ta wahala ya biyu tuluwa da dubba a wani da yi fi gufati na wani jima ta da ce ta wata matsala likishin a tarbiyya ya halatta ta ya kwana tare da iyayensa kuwa da kuka, ta ce da cikin kwana yaro ya halatta ya kwana a ɗakin kuwayensa. baban shi da maman shi ke tsaya a ɗakin bacci ya halatta a ce a bar yaro a ɗakin قالت A cikin wannan akwai rarrabe wani kana ga mutum mumayyiz idan yaro ya kasance ta karami ne shi da kai matsayin mumayyiz zai shi ne wanda yake fahimtar abubuwa to idan yaro dan karami ne da kai matsayin mumayyiz ba ولا يعرف الجماعة في صنف الشيء أو ريبا وشؤونه من الأمر الذي إذا علاقة أو ريبا وما يتعلق به للتقوى الإيران لجواد والسن من زينة المرأة ما يأتي جانا تكي أدو شيء har kila ma irin yaran nan ne masu sun ga uwayen su wanda da mutum sun ado wata kaga ya rufe da wayo ne in ya gama mashi kashi kan ya sai an anguwa za su duk da wannan kuma matsala ce da su mata ya zuna ba ta cin kwanciya ke nan sai za ta anguwa ita kuma zai ce aka wuce zai ana son allura a raje shi ya zama kushin shi ne ma da yake cewa idan irin waɗannan yaran ne waɗanda ba su san abubuwa ba aumin kumtar ki zauci ha. ko baya iya gane yaron baya iya gane cewa ga namiji ya tsinci mace la ba a tafi mace ita ce hadar kula da ma'awali dai to ne laifi wannan yaron da fada tare da umarni da iyayensa guda biya gani karamin yaro wanda baya da fahimta babu wakilci ba ne shi to ya halatta a bashi ya kwana daki tare da iyayen iyayensa guda biyu kun gane wannan wannan matsala ce ta fito kuma suna tasiri a cikin tarbiyya kuma akwai malaman da suke ganin ko yaro ne dan jinjiri ba za a bar shi kwana a daki tare da iyayensa ba kuma daman za su kwanci a aure to shi ne nan ma da ke cewa akwai tasiri sai an rarraba matsala idan yaro ya kasance ba yi da wayo ba mu ba ne shi Ba ya iya gane al'amurra to ya halatta a bashi ya kwana a ɗakin mahaifansa wato mahaifinsa da mahaifiyarsa a ɗaki har saduwar aure ta gudana a tsakaninsu a tarbiyyar ta ta hanta ya halatta saboda yaron babu mai jiki ba ne ba ya iya gane al'amuran amma idan ta da fito mu mai amma idan yaro ya kasance mu mai jiki yana iya bambanta al'amurra wa ya'qilu kuma yana da hankali walakin da hukumar gudufi sai dai bai balaga ba wa kana al'abu kada ta ba hajata kuma ya kasance uba ya riga ya ji ya bukatar in zaune ciki tare da matarsa وليس في نوته ما تشب وتعبد sannan a kwanciyar da za su babu bayyana al'aura Allah ba a tafi da ne to shi ma yaron nan ne da bai balaga ba ya halatta shi ke kwana a ɗaki ita ba abin da zai فلا بأس حين إذن من لونه معهما ما بالذي فعل تعالى فيها إسعادات مع احتياطهما أما تضمتنا لفاحة وتحفظهما سنة تضمتنا لكلا حتى لا يرى منظرا وخيتي يقول الجن yusiruhu wanda kuma ya yana ya sake ya kayan masa da sha'awa wa yuhajjidu al-kamila fihi ya da koyayyen da yaro bai ba ya kwana a ɗakin uwayensa in kai bai ba ya ya kwana a ɗakin babansa da babansa amma da sharafin da za su aure yana cikin ɗakin kuma mataki mataki ne matakin farko ya da bai samu magizi ba ke da wayo ɗan ƙaramin yaro ne kamar misali a cikin yayin yan yaro idan abin da ake yi ba wannan ya halatta ya kwana a daji kuma ya halatta baba ya sadu da matarsa a ɗakin yaron da ke kwanci matakin farko ne. mataki na biyu shi ne yaron da ya kai matsayin mumayyiz amma bai balaga ba to shi kuma wannan yaron tun da yana da wayo yana fahimta al'amurra ya halatta ya kwana a ɗakin mahaifansa to amma ko ba za a yi da kwanci aure na ɗakin kun ga wata hanyar shi ne sai mataki na uku shi ne wanda malam zai faɗa nan gaba to sai ya kafa maka hujja a kan na mataki na biyu yaron da yake mumayyizi amma kuma ba za a yi kwanciyar aure yana nan ba ina hujja a kan haka sai ya ce wa an fata abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu ma in khalatihi maimuna ma rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam hakika sakiduna abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu ma ya kwana a ɗakin jinnarsa matar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na na maimuna ibn harith رضي الله تعالى عنها ومن زال السنة إلى فرشح العالم تقبلت الإمام البخاري قال الإمام السلسل يتوانا حديثا جسيبوي ما بطلت حاولت تيجر حاجة تسيبه إلى أكمولا وزر الله صلى الله عليه وسلم aka sa masa حكى haka aka sa kulu fara dai زر الله صلى الله عليه وسلم matarsa na na maimuna illar anas kai illar abdullahi na abbasin da tsubanta su a jere shi kuma sakidu na abdullahi na abbasin ya ka sa shi a fito a gefen dama na ɓangaren gajar na ɓangaren kuna sai suka kwanta a ƙasa shi yana nan misali ga wannan ne wannan abu ga su suna nan a ɓangaren misali a ce wanda ke kulu sun suna ta nan ɓangaren shi kuma sai kwanta shi kaɗai ta nan shimfiɗa shi ta fuskanci can su kuma shimfiɗo shimfiɗin suna nan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da matarsa da na mai nuna tabbatin hara abin da ya faru shi ne wata rana Allah ibn Abbas ya ce shi ba abin da yake so ya ga yadda ya yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake sallah da daddare a gidansa Allah bai taɓa azurta shi da wannan daga fatansa ya za a yi a ce ya samu sa'a wata rana ya kwana a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ko sai sa'a shi da sa'a ta zo sai al-Abbas bin Abdul Muttalib babansa babban annabi sallallahu alaihi wasallam sai na Abdullahi yana cikin dubi ne a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam in an biyo wata ɗayan ɓangaren shi sanin annabi ne da babansa da baban manzan Allah su sama wa da kai sannan an ja wata ɓangaren matar manzan Allah su sallama ita indar da shi wato mai unan bin al-harith shi kuma maman ke sunan da lubawa bin al-harith to shi kenan sai al-abbas na al-muttalib ya ce ya je wajen kasar da ya karɓo masa wasu rakuma an yana da wayo kenan har za a ce shi ka tsora kuma da manzo Allah ta sama yayi ma baban shi alƙawarin zai ba shi ko da Abdullahi ya zo shi ne sai aka ce to ai dare yayi yanzu abin da za a yi kamar ka kwana gobe da safe sai ka je ka sai ka kora waɗannan zaɓuɓɓan ka tafi da su Allah ya ce ba abin da ya fi jin daɗi a wannan lokacin kamar wannan damar da ya samu. ya ce shi ke nan dare kuma sai an ci a'a zalibin sama yana ɗakin innarsa wanda aka aka zo za a kwanta sai aka sa kulu shi sai ya kasance an sa maka kansa ta can gefen shi kuma ma'aikin sallallahu alaihi wa sallam da shi da matarsa na na maimuna in na ra'an in na abdullahi ko kuma zai suka kwanta a waje daya yace can sai manzon Allah da sama ya ke da daddare ke ya mulle dama abin da yake so ya ce da shi ina jin manzalin da kuma ya tashi ni ma sai na tashi na bi shi da na ce sai ne sauri shi na je na zuba masa ruwa a huta da zo na ake masa inda zai yi alwala manzalin da kuma yana zuwa ya ga an zuwa masa ruwa a cikin alwala abun alwala a hutarsa sai a nufin mai zai يقول اللهم علمه الكتاب وفكره في الدين shi Allah sanar da shi alƙur'ani kuma ka fahimtar da shi aiki a wata riwaya yace innaka waladun mu'allam yace kai yaro ne Allah zai sanar da kai ilimi yaro ne da Allah zai sanar da kai ilimi haka zama malami to to ka ga wannan kenan وعن شاهد ايه ده في مجانا عليه سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما يا اخوانا اجد من زعل السلمة اتاك الارسة ما النبي السلمة ينا اتاك عبد الله كما مميز فيه amma bai balaga kun fahimta a kusan har manzo Allah da بس عبد الله بن عباس Abbas bai wuce matsayin balaga domin ya goyi ya ce a hadittatul wada'i haddin ban kwana haddin ban kwana daga shi kusan shi ne aikin karshe da manzan da da ya yi babba a duniya tun da tun daga wannan aikin haddin da ya dawo sai rashin lafiya manzan da sun bai taɓa bai sake samun wani karsashi ne yawa ba tun daga aikin haddinsa na ban a shekara ta tara saboda haka yace Abdullah ibn abbasu yake cewa ana aikin hajjin ban kwana da da sama yana mina kwanakin da ake yin goma ga wata sha ɗaya ga wata sha biyu ga wata wasu kuma mutum ya gida ma ya kara har zuwa sha uku ga wata shi ke nan da sami yana talla da mutane to shi ne abdullahi ibn Abbas ya ce sai na zo a kan jaki a kowane karamin jaki. ce. وأنا دين إذن قد ناهزت الاحتلام لوقت عاطفة فلاجة شيل بعد الجاد فلاجة حمد ذن الله تطلع يتكع حكومة قال كألا بالله بدي وجه مطعين يا أبو وأما قاعد يا أبو لما قال له تسلم يقعنا أجل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وأساس إن نرفع وما من ذلك سمعنا أساس وقصة وقعنا تعالى shi ne abin da a cikin mana من حديث ابن عباس أنه مات عند ميمونة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها يا قال أوجه إن نرجع واتو ميمونة بنت الحارث رضي الله تعالى عنها وهي خالت ان النرجع قالت بيتي وضعت في عرض الوسادة ni كان قد kwanta ta وفجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها من ذا الله صلى الله عليه وسلم مسيئة فجع لشيد الجالسة وما درس ميمونة رضي الله تعالى عنها فقال عيدوبا أو انفلا وانا شيد محل الشاهد أما كان ممدد فيهم فيهم أن تنشأ إن يكسن شيء وانا أبو مزير بلانا فتعان مزيد ما تابع in ka tabbatar da ba wani abu da zai gudana tsakaninka da matarka a dare wani dare ko ya halatta ɗanka da ne ba da gaba amma ya zama yana gane al'amurra ya halatta su ana lafi da shi ko na farko shi ne yaron da ba mai jiki ba zai da wayo zai gane abubuwa ya halatta a kwana da shi a ɗaki kuma ya halatta a tara da mata a ɗakin yana shi ne mataki na ɗaya ko wannan kuma na abdullahi na abbasin da aka buga misali ba shi kuma ne mataki na biyu ina jin mu amma idan kana izan wa baligan amma idan ɗanka ya kai matsayin mu mumayyizi kuma ya balaga ka تكشف shukun تكشف وتعري kuma ana tsammanin a samu bayyana al'aura a ɗaki la ya fi tuki na izin fi wasa to ya halatta ya zo ya kwanta a tsakiya ba تظهر فيه الأوراق أو أن الأوراق ذات بينة ويهدد فيه الكاملة وينطلق فيه على السوءات إذا ما أبو الذي كان يقصد الشعوى بيديك الأورق كفو الأورق بابا ثم ما تكع Saka shi wannan ya halatta a kwana da shi a ɗaki ba kwata-kwata. Kun ga matakan uku kenan. Matakin farko yaro da abu mai yi ɗan karamin yaro ya halatta a kwanta da shi a ɗaki kuma a tara da mamansa a ɗaki ko mata a ɗaki. Mataki na biyu yaron da ya kai matsayin mu mai amma ba ba da ba. Ya halatta a kwanta da shi a ɗaki amma ne za a tara da mata yana cikin ɗakin ba. sai mataki na uku shine yaron ce ba daga wannan a masa ɗakin su da masa ɗakin shi da ma sai a ware masa ɗakin sa na musamman ya zama yana da ɗakin shi shi da kallon shi kallon kuma ya zama kowa an masa gidansa ba a haɗa su zama waje da yake kwana ko kuma ya zama kowa da shi kudin saboda sun zama suna da ƙara al'amurra tsoron abin da zai iya gudana a tsakanin shi dan yana nan shi ko shi dan yayi alƙawarin sai ya halaka da to daga dama baya wasa da ita ko shi dan dama yake nema da ya samu dama ko mutum ka zai fitar da mummunan lukunsa zai zuba gubarsa cikin zuciya shi kenan kuma sai wannan gubar ke tasiri da fata a kakakun mutane shi ba wani mutumin da zai zai shi a ne abubuwan da musulunci ya sa na ƙa'ida ce shi ai shi ba ce yi ba wani abin da zai yi ba kada kai ba kanka wannan kasafa sun gane to wannan shine abin da malam ya faɗa mana a yau hukuncin wannan hukuncin kwana da yawo a daji kuma tasirin da ke yi a tarbiyya ne ya saka waɗannan matakan guda Allah mu da kuke yi ya mana wadata kan wannan tun yana cikin wadata wadata ke aiwatar da wannan ko mutumin da zai zo yana cikin gidan haya ɗaki ɗaya ciki da falo. kaga dole na yaba zai iya yi. ba zai iya bin wannan na dokoki da shara amma in gida na da yalwa ga ɗakuna kowa shi ke da siya suka sai ga ɗaki da wanda ya ɗaki shi kowa ya shige ɗaki shi shi ne rayuwa ta musulunci mai kyau wannan sirrin da Allah mu kai zaki ya sirrin da yasa Allah ya faɗi gida a cikin hikimomi ce Allahu ta'ala lakum min buyutikum Allah ya sanya muku nutsuwa a cikin gidajen ku sannan gidan nutsuwar tana cika ne idan akwai mata shine zai ce mai zai kuma gidanka sai ya ce Allahu ta'ala lakum min buyutikum Allah ya sanya muku nutsuwa a cikin gidajen ku to kuma sai yana faɗi a cikin hikimomin aure sai da taskono ilaiha an kula zuwa ga matar sannan manzan su mai lissafa cikin sa'adoji guda hudu da ake da su ya ce akwai wa akwai almaskan waya gida mai yalwa gida mai yalwa gida mai yalwa yana da tasiri yana taimako wajen kisar da sakon Allah yana taimako wajen yin ibada a gida kun kaji wannan na to yanzu za mu shiga sabon darasi malam ya ce haƙƙul auladi ala ikhtiyar al-asdiqai الصالحين وتحذيرهم من أصدقاء السوء حق الأولاد daga cikin abubuwan da ake bukatar a yi a tarbiyya حق الأولاد فقيت الشعاية حدقت يا من حق طالب طالبي أخلت بابا أبو خليل أجل بابا أبو خليل أجل أيو أتكن أمو تسجيب تربية تربية كزمان ما تربية تربية تكتبون تربية أخي أبو خليل أجل yau ba za ka yi maganar ya ba ta lalace a gama kai shiru a ce sai ka ambaci don abokanai da yara suke fama da su ko ne ka fashe su a matsayin nan ba ta farko ko su a nan ba ta ko kuma nan ba ta sun kan sarta ta ke nan da yawa abokanai don abokanai mummunan tasirin da to shi ne ma da yake a kwaɗaikar da ‘ya'ya a lafiyarin asibatin fadiki su zaɓi abokanai na gari. Wanda asiruhun min asibatin su'i sannan a tsoratar da su daga abokanan banza. Kuma hakki ne na ‘ya'yanka a kan ka zaɓi musu abokanai. Kwaɗaikar da su a kan su zaɓi abokanai kuma suna tare da mutanen kirki abokanin kirki suke tare da su. ba na banza ba waɗanda za su koya musu kyawawan ɗabi'u su karfafe su akan ta'a ga Allah da ma'aikinsa da biyayya ga iyaye da aiwatar da alkhairi a cikin al'umma ba waɗanda za su ja su koya musu munanan ɗabi'u ba wannan wajibi ne na iyaye suwaye ‘ya'yanka suke yawo da su suwaye abokanansu a makaranta ka gaba kawai ka tura ɗanka makaranta shi ke na ka gama ba ne ma bode ba ji ikon suwaye abokanansa da suwaye ke aiki da suwaye ke rayuwa ke ne wani wani ce wa haza wajibin adad aba'i a abna idin wannan wajibi ne akan iyaye ta bangaren 'ya'yansu wajibun alaihim واجبيني عقلت أن يرفوهم على اختيار الطريق عقلت وليس تنفوس حرفتين عقل لا أبوي واختيار الجليس لا أبوي زمى واختيار الأنيس أبوي تنزل كثير لمسكيوة وبينوا لهم المنافع في الدنيا والآخرة وبينا ما يأمك amfanin aboki na gari a duniya da lahira in wara'i za da zata fada ne da wani fada fatihim ta yadda an yi abokan daga da mutanen kirki ko gari ba ta ake samu a lahi a duniya ko gari ba ta samu a lahira ka nuna mu shi ya sa kan isirin da ya sa an yi sallama Allah ya zaba masa abokai ya zaɓa masa abokai na kirki in sahabban annabi sallallahu sun zama na banza iyaye karantar da su ana muna bayani wannan sirrin ke da Allah ya zaɓa masu misali su zama da yanzu النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمس أبو كذي مجل قال أنت سكتين مكامت دري درانا وبني دقوي سكتين كدلسو سكتين مكامت وجنيا تور أجيني أسين سلوك تيبان شاوة شاوة أبو كذي أبو كذي مجل mutum ya karantar da ƴaƴansa mahimmancin abokanai na gari a duniya da lahira mahimmancinsa a duniya za su taimaka masa wajen jaruwarsa da zamansa salihin fulawa. domin mutum ana masa hukunci ne da waɗanda yake tare da sannan ranar lahira kuma zai tashi tare da su ne duk waɗanda ka kasance tare da su a duniya to ranar lahira ma an tashi tare da su za ka kasance kaga ba ya karanta da ƴaƴansa wannan ya nuna musu muhimmancin haka kaski sakaci da kyawawan abokanai na gari kaski wasa game da al'amarin abokanai ba kowa za su so musamman a irin wannan rayuwar da ake ciki ta lalacewa al'amurra kufa da ƙasikin sannan karanta da su fa'idar abokan da su waɗannan abokanan da kirki ومخاطر مجالسة الشريرين أن الزهرة تجد حسن أبو كنتك كشرارة كتالي وأصدقاء السوء أبو كنتك هي يمكن أن تكون لذلك يا مكائن ومتزمع كنا فهم فنشن أبو كنين كري لكم حسن دمونا أبو كنتك حيبا واجبين السيوان ku hana su abokantaka da waɗanda suka zama ba ta gari ba ba ta gari ku hana su abokantaka da su ba ne a fitowar fara haka su karara ka nuna ma ɗanka ya je da hulɗa da wani saboda wannan mutumin banza ne ko wannan yaron ba yaron kirki ba ne ko wannan yaron ba yaron arziki ba ne kada ka hana su abokan shi wancan ba zai ce gyara kirgira ba zai gyara ba laraba ku suna faɗi a hikima suna cewa adwal balidi idan balidi sari'atun al-jamr yudahu fi ar-ramadi fa yahmadu adwal balidi idan balidi sari'atun ita ku wawa idan ka zauna tare da mutumin ke ke wayo ke wannan kitabu ne wannan ilimi wannan bewa yin tasiri kamar ka ɗauki garuwa cikin wuta ne ka je ta fita a cikin toka ana nan ana nan shi ma zai zama toka kada yake da hikima yake wala ta sam a kan jahali wa iyaka wa iyahu kam min jahilin qabla hakiman ina aqahu وللمرء على المرء أقاييس وأشباه wala ta sab akal jahali kar ka yi abokantaka da wawa in ji dahumanci wa iyaka wa iyaku kedin ka da shi وأن يجادل الفرد da aha ko na waje لا ya يقاس mutum lokacin da suka yi abokantaka tare ya zama ɗan uwansa kullum tare suke ke wannan mutumin ban ya ba mutum kaga bai kamata mutum ya zama ya sakaci da kansa babba na tasiri ga babba to ina ga yaro kada al'abi an yu'azzima waladahu ya wajaba akan ta ya karantar da ɗansa hadisa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da kisin manzon Allah sai ran da Allah ta bada gare shi kuma ya karantar da ɗansa wannan hadisi innama masalul hadisi salih misalin aboki na gari والجليل السوء لكم أبوكم بنزا عامل الجسد أمام مثال الجميل التغاريني ولا الكيل لكم من بيقوه وجبت جاسكي أمكيرا أبوكم كركي مطين سنين الجميل التغاريني أبوكم بنزا مطين من بيقوه وجبت جاسكي أمكيرا وعامل المسلم mutumin da ke kallon turare ko yake sai da turare in ba an yi ka, ko dai ya ka kyauta shi hujiyaka an yi ka, ya ka kyauta sai ya sauki turaren nan ya ka ba ya za ka yi ba kuma dukkanin za ka wuce su sauke turare da biyan da ciwon ko da ba wata wannan su ba in ka bincika cikin kirani ya tabbatar da ɗabi'ar cikin su ba ka kyauta in ba an tasta'dinu ko kuma ka siya daga gare shi wa in ba an tajida min rihan tayyibatan ko kuma kawai zama da shi a cikin kanshi wani turaren akwai ko ka je na kanshin furanni wani ka je na kanshin kayan farfari ayaba ce lemu ne apple ne a'a inabi ne sai ka ji kawai yana ba ka wani shi mai daɗi turare ne kuma ko ka ga shi ba an yi wuce ka, ko zai ka kyauta za ka iya karɓar ɗabi'a daga abokinka ya maka kyautar da ya miƙa maka ita wa in ba kan kyauta a za ka iya da daga gare shi ko kuma kama da shi kawai ya sa ka ya rika aikata munanan abubuwan da kai idan da san sauran imani a suka aika cutuwa yanzu in ka tsara yara suka sa masu matsalar shaye-shaye ya ta faɗin wannan in kai fira da ɗari daga cikin su to kashi tasa'in za su ce maka duk abokanai su koya musu kashi tasa'in a cikin ɗari na yaran da suke fama da matsalar shaye-shaye in kai fira da su za su ce maka wallahi abokanai suka koya musu wani ya ce maka daga gode ya fara koya ana fita da shi shi ne je ku kan yi akwai mutum da ƙarfi da ya kai shekara arba'in da wani abu ina cin taba ya mu wallahi a makaranta ya koya a sakandare abokanai su koya masa har ya faɗi garin da ya sakandare ya ce ya gode ma Allah abu biyu bai iya ba kan gadansa za a zo a yi shan iya da tata amma taba wani lokacin da yake ban labarin bai daina ba kaga wannan abokai su suke mabukin tasiri yanzu ko kuku masu shaye shaye nan abin da suke yi sai yana jin yunwa ba zai iya ba shi naira hamsin ya siya da laba ko dan wake amma zai iya siya mishi wani wani naira ɗari biyu sai zai sha zai siya mai da ɗari amma kuma zai iya kuɗi shi ba shi in ya siya mai yunwa yake ji ba zai ba shi naira hamsin ya siya da laba saboda shi ko abubuwa mutum nan za su samu in ka zauna da mutumin wanda a mutum shi sai ya ba ka kyakkyawan ya ya ya kamar jirare sai ya ɗibo ya ba ka ko kuma ka siya ko kuma zama da shi sana kai ta jin kanshi kana jin daɗi wannan misalin aboki na garke wadatin mulkiri shi kuma mutumin da ke hura wutar zuga jiki a makera ma an yi harika siya baka ko ne ya kona maka tufafinka ka je kawai makera eh, yana zuyi abu na zuyi zuyi zuyi ko sai da ka tallo sabo malam malam sai ya samu daidai tsakiya nan ɗan uwa shi ya je tsallo wajen shi ke nan fara fara shadda ta sha ta sha aiki shi ke nan ta tashi aiki ka ga ma an yi harkar siya ba wane sai mazan sama shi ya fi misali وإما أن تجد ريحا منه ريحا خبيثة وإما أن تجد ريحا خبيثة أو كما زمان شيء تحول واي أو أن لما جينا تخجي تتونا kai na uku ko kuma ka fata kayan ka da bai cikin ko ba haka bane ka ga wannan kaji ne manzo Allah kuma ya buga mana da abokin arziki da abokin tsoro wannan abokin banza yana da wani tafi yana da wani abu ko ba ka fesayin wannan hadisin bai kama ka ba misali so duka ne sun san ku za su yi maka shaida cewa ta ga kuke haka cikin hadisin hau ma ba a cikin wannan abokin barawo barawo da da rabe yana da yin waɗannan magajalin a kullum gari ne bilmukaran ya tafi Hadin na ila tan al wa'ar kisra min ilahu وكل كريم بالمقارن يقتدي idan ka ga mutum da ka ce waye shi to ka kalli waye abokinsa da waye ke tare da waye ke kullum kullum domin mutum ana masa hukunci ne yana koyi da wanda suke tare kullum da ka kalle shi ka ga waye abokanansa waɗannan abokanai da yake tare da su to shi ma irin su sa'an da ya zaɓa manzon da masu haɓɓai na arziki da kirki masu taimakonsa ba masu cin dunduniyarsa ba kuma dukkan mutumin da Allah ke son ya ɗaukaka shi to sai ya ba shi mutanen da za su taimake shi rikki masu shawara na gaskiya mataimakan gaskiya amma idan Allah yana son ya halakar da sarki ko shugaba sai ya ba shi mashawarta lalatattu wanda zai zo ya sa farar ya kamar dawa yanzu shi ai baka ne saboda sun san baki yake so yana san abu banki. to ya sa fara ta ce a wannan ma baka ce eh, wawa ne yake ganin ta a matsayin fara amma baka ce yau kai ne kuma da bai ce mutu suke cewa inna sadiqa al-haqqa man qad aqla man saddaqaka abokin ka na gaskiya shine wanda ya sa maka gaskiya ba wanda zai zo shi kenan duk kai magana ce gaskiya ne gaskiya ne wanda zai fara maka gaskiya ya ce abin da kake yi ba daidai ba ne wani ka ya abokin Allah da Allah ke wani gaskiya ke nan amma abokin da abin da kai zai ce ya haka ya haka ya kamata a yi wannan abokin banza ke ɗani ke nan wannan ya zama shi ɗani wannan hakki ne akan iyaye wajibin ba sun zaɓan ma ‘ya'yansu abokanai da gari wasu kaɗai da su kullum su zama suna tare da abokanai da gari kuma ba wanda suke ce yayin da dina mu ta kuma hauku su a kwanaki ya kuwa da kusan imani da Allah ku tsoron Allah kullum ku zama kuna tare da masu gaskiya ku haɗu da makaryata kuma sai a siffanta ku a matsayin makaryata ne ko kuma ku ɗauki yadda suke yi da zaman muku jami'a ba ku sani ba ko ba ku sani ba ku sani ko ba ku sani ba فلا بد ان هو الصاد الصاحب الصاد الصاحب سنن ابو جيرا في كتاب ابو جنس يعني ان ذاك اكي يفاشي وانا ابو كما فاشينا فاشينا وفاشينا ريليس كيف فاشينا ريليس وانا واجب ويعلمه ايضا قول الله تعالى sannan ya karantar da shi fadan Allah madaukakin sarki ya ce al-akhillahu yawma idin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illa al-muttaqin al-akhillahu wadanda suke soyayya a duniya don haka tafi lahira yawma idin a ranar lahira ba'dhum li ba'dhin aduwwun wallahi da zaki za a ga gaba da juna illa al-muttaqin ma su tsoron Allah idan mun yi yan uwantaka da abokantaka a kan tsarin Allah a kan tsoron Allah a duniya to ranar lahira za ku kwanta a matsayin masoya soyayya ku za ta ci gaba amma idan aka tashi soyayya ta aka yi a duniya ta ƙarya ta murki ce ta sabon Allah to ba za ta ana tsine ma juna يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر لما جاءني وكان الشيطان للإنسان قلولا فذا أتشعك يا مرسينا فأين الفرق يا ليتني لم أتشعك يا ويلة ليتني لم أتشعك فلانا خليشة إنا ما بل يا سبت أدريني إنا ما بركوانا أمسين أبو جينا مصري إنا ما لقد أبلني عن الذكر يا فتن إلى كبن لا يعني بقى انا دي محمد الله لا ما يجيبها انا دي محمد احل وتحال الحال الحال يا ايها الحال الحال ya hana ni in tsarin Allah amma za a ni lokacin da wannan tsarin Allah ya zo وكان الشيطان kan خذولا kuma shi dan ya kasance mai tozar da kan dan ko akwai na mutum akwai na alheri ko wannan abokin shi dan ne na mutane kaga wajibi ne ku ba ya karantar da ɗan sanda wannan kayan da soyayyar da aka yi ta duniya in ba ta Allah da ma'aikinsa ba ce ranar lahira za a yi baran baran ana gaba da juna ana tsutsi ne ma juna saboda an je an yi sabon Allah sai kai ka gani ni ni na dakan wa kai ka ma kai ma ka iya ka ni da tarar da mu je mu kauna ne da tashi a tafin kaga za ka rinka kauna haka haka aka ba aka ranka ya haka da duka ka zo kana cewa ni ne a bakilin gasar kiyama a kibar nan mutu Wannan a shiga wuta ana tsine ba juna shi kanshi shi kanin da ba a gan shi ke zo ya hau yawon ke jawabi a tsakiyar wutar jahannama shi ni na toshe muku hanyar Allah ba ruwana ni dai na gayyace ku sai ku amsa mini sunan ka yau ba za ku tsira namun ba ba ji ba ba zan tsira namun ko ba kanin mu kowa ya ji da kansa shi zan ne zai faɗa haka zai wannan jawabin la faqu fi al-amr inna Allah wa'adakum wa'ada al-haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum idan za a sa ma jawab a tsakiyar da annama ya hau jawab ya jawabi sai ba za ka ce min gari ba in kuma yana da kima ba min gari a wutar da annama sai dai jawab idan zai hau jawab ya jawabi kai da na kuna wani ce kuna ce sai ku ce a cikin nan kuna ta ni da ku kashi da wani babu wani kun ganni zan ya ce musu sun gan shi ko ba su gan shi ba su gan ba to duk yi waɗannan abokan tafiya ko waɗannan wannan abokan tafiya ba su da amfani sannan malin ya ce wa an ya budai ya idanan daftar ne da su ka sani san malihan tafiya ya amsani ku a yau mai iya ba ya zama da ramun shi da ya ce da ya kai dana kan baka zaɓan faɗan baka aboki na yarba to ranar lahira ya amsani a dubun daga ke wannan abokin da kuka yi taɓa na a duniya tare da shi yanzu yana maka ya zama maka abokin gaba yau ba ya ba ranar tashin kiyama sai yanzu ba sai an je da kiyama ba Su yanzu haka take faruwa in aka haɗe a cikin ofis a cikin tun daga nan ake fara su ne in aka kai gaban alƙali haka in aka kai ga an yanke musu hukunci an kai su gidan yari haka za a je a haɗe da juna a cikin gaba da suke nema juna to a sa shi ke ka samu yana tawawa ah, duk abuwa na shi ba ka da wayo ne da ce ka yi kai ba ka da wayo ne ni ne zan sa ka dole ka ce ka yi kai ba ka ƙi da kai ba sai an je lahira ba wannan ma da ya kawo shi a matsayin tashin kiyama an tashi filin tashin kiyama ne a'a ba sai an je mashin kiyama ba ba sai an je alfahar ba tun a duniya haka za ta abu aboki da aboki amma na banza ba abokantakar Allah da ma'aikin sa ba to sai an tsoki ne mai kuma an zazzage juna an yi baran baran sai kuma da kayan sake fitowa a sake haɗe manta a duniya kenan sake haɗe mu ne ya faɗi to daga ƴan uwa wajibi ne uba ya karanta da ƴaƴansa wannan su san shi su kiyaye domin Allah madaukakin sarki ya sanin ma da yake اقرأ عليه قول الله عز وجل فكرتا بك فتن أنت بدو بتسلمي لك سوى وإذا رأيت الذين يقولون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يقولوا في حديث غيره وإما ينزينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين فكرتا بك فتن آية وإذا رأيت الذين يقولون في آياتنا idan ka ga mutanen da suke kukawa suna shishiki a game da ayoyinmu suna keta alfarmar Allah فأعرض عنهم كقول في كدين أبو كدين زمان تعرف حتى يقول في حديث غيره حتى من تنزل الذي يقولوا سنجين قوطة وسنجين الشيء أجمعنا الأمر الأدع وإما يمكن لك الشيطان إذا شيطان وتراني وانجل أمنها وفعلت أقول على الذكر bayan ka tuno kanka sake zama al'ummul zalimi tare da mutanen da suke zalunta kansu suke aikata sabon Allah suke aikata abin da Allah madaukakin sarki bai yarda shi Dinnan aya tana bayani ne akan mahimmancin abokanai na gari. Suwa ya kamata ka zama tare da su, suwa ya bai kamata ka zama tare da su ba. Wajibi ne ku ba ya tsora kansa a kan wani. Ya tsora shi ɗan kada ku biyu ki zaune. Malamai kama Alimamu Khalidu رحمه الله هنا قد يأتي مقدمة هنا سوى الإنسان مدني بطبعه حد إلى معاشرة إخواني أن أدب أنت يا أهل الجيش إلى مقاتل يغايد إخوانك إن أنا مقاتل يغايد إخوانك إخوانك إخوانك شيني عيني ويزي جدوى ليس المقاتل المقاوم جداب كل الشيء ولا مقاتل الأوباش من همم يتي ولا مخالفة الأغزال تسكره كذلك الباب لا يعوي إلى الرحم يتي ما sai ba dole sai ne tafsirin ya da mutanen banza ba ka ganin shago baya zuwa ya je ya haɗu da angulaye haka ba ganin shago sun hadu da angulaye suna kiwo tare shi shago da kan shi yake kashewa shago yana ɗaya ga cikin tsuntsaye masu sarauta amma masu daraja da zai kima kansu zai ci mushi shi da kanshi zai kama ya kashe ita an anguli sai mushi take shi yasa da ta kaga mushen mota kaga ba abin da za ta samu a cikin sai shago da ta fara ta leka mata ko ta hango ta kasa bakin ta ba zai iya kaiwa ba ta ce ɗan eh, garin ɗafi na ne an wulki amma shago shi da kan shi ne kashe shi yasa larabawa in suna ma 'ya'yansu nasiha suna son kasu suna haɗu da mutanen banza sai su ce an tabajin wani shago ba suna nufin wajen sata ba wato a cikin tsuntsaye ma masu cin nama kai ne kima ne mai daraja kai ba ta awi ilar rahimi ko ilar rahimi ya za ka kaje ka haɗu da angulayi rungulin mushe take ci ke abin da ya mutu take ci ka tsinka a bola ka tsinka a makabarta ka tsinka a kwatani wannan za ta ci kancin rungulin ke ta je mahauta ta tsaya a bakin ka tsinka abubuwan da ake cirewa a cikin rasa kyau wannan da tana tsinka shi ko shago da kan shi zuwa ya zo ya kashe ya kama a ko ya kashe shi sannan ya ci saboda darajar da kimar ba sai da rashin mutunci ba iya yi sata amma mai mutunci ne ke yi sata a wajen shawo ya akwai sata mai mutunci to kaga irin wannan haka ya kamata a karantar da yaro ya zama a ɗabi'a ba zai iya rayuwa shi kaɗai ba Allah bai halittu mutum ya rayu shi kaɗai ba shi ya zama ke buƙatar iyali ke buƙatar 'yan uwa ya ya halice ka cikin yan uwanka kana da ƙanni kana da yayi kana da iyaye sannan kuma kana da makwabta al'ummar da za ka yi rayuwa da su domin Allah bai ka ka rayu kai kaɗai ba الإنسان مدني بالطبع وأما مثلا لن أزم كل سنة تعرض إن وانك نجري وأنت كتزو إيمان فقو to yara a kan haka ya kamata a tura su waye manufan mu daya Allah ne muke bauta mawa shi ke wani ne ne muke da shi manufan mu daya za ta kai mu muna fatan mu kai ga gaci sai ta zama tare da shi amma wanda shi manufar da daban ba da daban wanda ba abokin ka bane ya kamata a karanta da yaya Allah subhanahu wa ta'ala shi ne shi ne da zuriyar mu ya albarka a gare su ya albarka a gare mu sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in نعم نعم إيه؟ من زال نصم يا حنا زاكي شيلا شيلا تفكوا الشيطان وتعوضوا من ذلك الشر فكوا زاكي شيلا فكوا تريد الشر زاكي شر كلمة أما لا أنا أيضا عن النين وعاد يتلعنه الله وما كان شعور الله من الشيطان الرجيم الرجيم هنا نفهم عن ملعون يعني اني وانتو ما شبه رحمة الله حق أبلع شيني ملعوني هاي شيني رجيم أما ذاكي كما يجب أن يتبقى مثل الدولة وظن يا حد وظن كتبوا شيء تسيك المثال مثال مثل الشامل كل شيء كان يمزر هنوين فلا قريب in ka biyo ta can zai biyo maka ta can in ka biyo ta can zai biyo maka ta can ta ilimi kai mai ilimi da kuma zai biyo maka ta wata ta hanyar kayan ilimi ya baka kai ilimi mutum ba mai ilimi ba ne hana shi ya ilimi in kuma ya baka kai ilimi to zai fito maka mutum ta wata hanyar ita ce ce ya hana kuma aiki da ilimi ko kuma za ka yi aiki da ilimin amma zai mata maka aiki da riya da kai bai da lahadi kisa sai ka ta addu'a sai mutum ya ta addu'a sannan kada mutum ya bigi kirji ya ci ya fi karfin shi kan ranar da za ka mutum shi ta gane inda ya samu ya fashe maka kafa kan ranar da mutum zai mutu a cikin abin da ake ambatawa na al'imamu akwai suna kai mallaki kuma ta'ala kamar da al'imamu sa'ad ya ka a cikin siyar ranar da al'imamu akwai suna kan balzera sai ya suma in ya suma sai a ga ya farko in ya farka sai a yana cewa hatta al'ana hatta al'ana har yanzu har yanzu shi ne sai ɗansa Abdullahi ɗan al'imam Ahmad bin Hanbal sai ya tambaye shi ya ce baba wai ne ya tambaye sa a cikin hikima wai ne yake faruwa ne da ke zuwa tal'ashi sai ce wallahi shekaru ne yake zuwa mutu a surar adam yana cewa wai ba ma mu ta gama da duwar ƙarfi na da ta za ka mutu ban samu ba a kan ka ba shi ne na fahimci guri yake zai yi ko yake in nuna ita in ta ni na muka gunka shi ke ya gama da ni shi ne suke cewa hanyar da shi zan ba za ka hafi da ba shi ne a wannan lahasa a wannan ne ba za ka gane ni ba shi duk yana da wannan ba ta gane hanyoyi kala kala yake bi wasu mutum ya gudu Allah mana kudu sai kan roƙon Allah Allah ya tare shi daga sharri kushi daga shedan yake wanzan da sama ya ga wani mutum yana ta kushi إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجب لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه ما يجب wannan mutumin wannan kubilar da yake yi wannan kalmar da ke faɗi da ya faɗi da cikin shi ya tafi da ya ce a hudu billahi min shaitan rajim da shi ya tafi in ka ta roƙon Allah Allah mu ya tsare mu daga sharri sallallahu alaihi wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك